facebook ya fitar da rahotonsa na ƙarshen shekara wanda ke nuna labaran da suka fi ɗauke hankulan mutane a faɗin duniya cikin shekara ta 2016 hoton bidiyon wata uwa mai suna candace spain shine bidiyon da aka fi kalla kuma ya fi ɗaukar hankalin mutane cikin wannan shekara ta 2016 a dandalin facebook bidiyon mai taken chobeka mam ya nuna candace sanye da fuska kamar ta gwaggon biri tana sheƙa dariya a motarta sauran batutuwan da suka fi ɗaukar hankulan mutane da kuma waɗanda mutane suka fi magana a kai sun haɗa da zaben shugaban ƙasar amurka da aka yi wanda shugaba donald trump ya doke abokiyar karawarsa hillary clinton sai kuma dambarwar siyasar ƙasar brazil inda ta kai ga 'yan majalisar ƙasar suka tsige shugabar ƙasar dilma rousseff a watan mayu daga siyasa kuma sai batun sabuwar manhajar wasan bidiyo wato video games da aka fitar kan wayoyin hannu ta pokemon go Ƙungiyar rajin kare 'yancin bakar fatar Amurka Black Lives Matter ta ɗauki hankulan jama'a wanda aka kafa ƙungiyar ne biyo bayan yawaita kashe baƙaƙen fata da 'yan sandan Amurka ke yi. Sai kuma batun kamfen ɗin kashe duk wasu masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi da shugaban ƙasar Philippines Rodriguez Duterte ya yi. Batun wasannin Olympic da ƙasar Brazil ta fuskanci ƙalubale wajen shiryawa da gudanarwa kasancewar rikicin siyasa da ƙasar ta yi fama da shi. shi ma ya ɗauki hankulan mutane sosai zaɓen raba gardama kan ficewar birtaniya da ƙungiyar tarayyar turai shi ma ya zama babban batu da mutane ke magana a kai babban wasan ƙwallon ƙafar amurka ta zarar ruga super bowl inda ƙungiyar ƙwallon kafa da ake kira bronco ta bada mamaki wajen doke ƙungiyar panthers daga ƙarshe sai mutuwar shahararren mawaƙin nan da ake kira david bowie da kuma mutuwar ɗan wasan damben nan wanda ba a taɓa kamarsa ba muhammad ali allah ya ji kansa da rahama wanda kuma ya kawo mu ƙarshen jerin manyan labaran da suka fi ɗaukan hankali a kan facebook a shekara ta 2016